يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة قوم الشاء بقي وقوة جمادة الآخرة hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma kaddara mana haduwa a masallaci da aka saba haduwa a irin wannan rana domin karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz ya bida'uha wadda a sheikh muhammad nasiruddin ya wallafa muna karatu a wannan masallaci masjidul muhajiri a irin wannan rana irin wannan lokaci muna karatu ne a matsala da suke magana wajen bunne mamaki sannan kuma a wajen bunne mamaki eh, daga asali aka kawo bayani wajen lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ana ana maganan bunne mamaci a makabarta shine mafifici kuma shine ma ya dace da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an bunne shi a gida amma wannan yana daga cikin kusuriyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin da ya gabata na cewa lokacin da ya rasu suna saɓanin a ina za su gunne shi abubakar siddiq radiyallahu anhu ya bayyana cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai manta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan annabawan Allah suna mutuwa ne a inda kabarin su yake lokacin da anan ya rasu inda ya rasu kawai nan za a tona ya zama kabarinsa to wannan hadisi din shi mawallafi ya yi bayani a kansa da abinda malamai suka faɗa a kai sai dai shi ya ce kul lakin ku hadisin sabitin bi malahu min as wa shawahi yace hadisi ne tabbatacce saboda hanyoyi daban-daban da hadisin yake da shi da kuma shawahi wato wasu hadisai hujjoji waɗanda suke ƙara ƙarfafa shi kamar mun wuce nan mun je gaban karatu da ya ce wa isnadu sahih a shafi na 174 nan za mu tashi insha Allah can kasan shafi na 174 inda ya ce qala al-hafiz ibn hajar wa isnadu sahih na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر والإسناد والسبيل ولكنه موقوف والذي وقوع وإذا قيل له في بيت الكتاب لم يقعد عليه سير عن ذلك وهو مبتدئ لأن الاستمرار حدثني في بيوتي ربما سيرها مقالب فتسير الصلاة فيها مكروها طريقا هذا الكرامة من الكرامة من قوله صلى الله عليه وسلم كرامة نعم الكراهة الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم يجعل كل من صلاتكم ويتخذوها قبورا أولاده في الله فلم صلاة المقالب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحاكم ولما سمعت أبي هريرة رضي الله عنه إن مسلم أصدقه من حديث بعد وهو قول لا يجعل الإنسان مقابل فإن بادر الإنسان النهي عن الداخل في البيوت مقلقا نعم مولى كل ثانية قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنا تشوى المجلدين يا شافنا اليهود عشرين تشوى إسناده صحيح إسناد حديث da aka ambata a sama ingantacce ne lakin na hu ko sai da shi mawukufi ne wanda zai kaulahu asirahu fil makasudi a hadisin da yake kafin shi asirahu fil makasudi ya fi fitowa fili cikin bayanin da ake nufi ma'ana na cewa bunne annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yana daga cikin khususiyarsa amma duk wani mutum idan ya rasu abin da ya dace da sunna shine abin da shi a makabarta sai dai in shahidai waɗanda suke karawa a fagen yaƙi don kare addinin Allah idan mutum ya yi shahada su ma ana kai su can inda suka yi shahada a inda suka yi shahada ake binne su amma duk wani wanda ya rasu ana so a kai shi makabarta inda ake binne kowa da kowa ya ce wani za da dafnuhu fi baiti ala على الاكتفاس to lam ya ba'ud nahyu ghairihi an zalik idan aka ɗauka cewa bunne annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa ala abu ne wanda yake banta da shi wani shi ne kadai aka bunne a gida kuma abu ne wanda shi kadai yake banta da shi to lam yabqa ghairihi an zalik to in har aka dau haka to babu wani abin da yake hana a ce duk wani ba a sallallahu alaihi wasallam ba shi in ya rasu bunne shi a gida an hana mana an hana bunne wani wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba in ya rasu a bunne shi a gida an hana matukar bunne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake banta da shi to duk wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi ya kamata a kai shi makabarta abun ne shi shine abun da sunna ta tabbata bal huwa muttajihun eh, wato bal ma wannan bayani din bayani ne wanda yake da ma'ana bayani ne wanda yake da wajahi li'anna istimrar ad-dafna eh, li'anna istimrar ad في البيوت ربما sayyaraha maqadir domin idan har za a ci gaba da binne mamata a gida wancan ya rasu an binne shi a cikin gida wani ma a gidan ya rasu sai a koma gefen wancan kenan a bunne shi don menene dalilin bunne wancan wancan kuma ba bunne shi ba to in kuma aka ce to bari a rinka binnewa a gida to shi kenan. abin da zai faru gida sai su zamanto an yi da su magabarta don ana bunyewa a gida shi kenan fatasiru salatu fiha makruha in ku gida suka zama makabarta suna dauke da kaburbura ana ta bunne mutane a gida to yin sallah a gidan ma zai zama makruhi idan idan aka bunne abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani misali masallaci idan akwai kabari ko a cikinsa ko a alƙiblansa shi wannan ba za a yi sallah a masallacin ba sai an katange an fidda shi ko kuma kawai kwata-kwata kar a yi sallah a masallacin shi ne mafi alkhairi ma'ana yanayi ya kai yanayi har ginin mutane ya iso masallaci to duk yadda za su yi kar su gina abin masallaci a kan a cikin kabari ko kuma kabari ya zama ya shiga cikin masallaci don in ya shiga shi kenan ba za a yi sallah a ciki ba eh, abin za a ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar kabarin ya shiga masallaci a yanzu tun daga lokacin abin sarki abdulmalik ibn marwan rahimahullah shi ne ya ƙara faɗi masallaci ta gefen da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka sai gidan ya zama ya shiga masallaci kuma shi ne wanda ya yi umarni cewa a rusa ɗakunan gidan da ke sun riga sun zama kufayi sannan babu kowa a ciki malamai a wancan lokacinsa dukkan magabatansa sun daga kulafa'ur rashidin abubakar da umar da usman da aliyu da sauransu radiyallahu anhu kowa idan ya zo in zai kara girman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara ta gefen arewa da yamma ana ta yin haka gefen arewa ana karawa don gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gefen gabas to idan mutum zai yi kari sai kara ta arewa bai shafi gabar ba wasu sun yi kari ta yamma lokacin zuwa lawa anhu ya yi kari ta kudu ma ya kara tsawon masallacin shine inda ma ake abu na sallah a yanzu inda limamai suke tsayawa da bayan su kaɗan wanda ya kai sahu biyar zuwa shida wannan ana ce masa tosi a ta usman wato ƙari ne na usman akwai ƙofa ta yamma wacce ake ce mata babu salam in mutu ya shigo ta wannan ƙofar daga wannan abin da ya je inda limamai su tsaye kawai wannan abu na tausi a ta usman har mutum ya fita ƙofar gabas da ake ce mata babu ziyara to wannan tsari na gidansa ya shigo masallaci shine suna cikin karawa wannan ya kara ta arewa aka kara ta yamma har zamanin Usman radiyallahu anhu aka kara ta kudu zamanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an fara samun fitan bai samu daman aiki wa kara masallacin ba eh, wasu kuma suna ganin ya yi kari amma ta arewa to haka nan abun ya ta tafiya har lokacin da shi abdulmalik ibn marwan da ya zo sai ga tunda ana ta karawa da arewa da yamma da kudu gabar ba ba ƙara ba to shaɗin masallacin ya yi daidai yadda yake so ba malamai a lokacin suka ce ya kamata a bar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake har mutane da za su taso a baya ila kiyami sa'a idan mutane sun zo su ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da dakunan suna rurushewa a bar su dai a haka kawai in mutum ya zo sai ga gidan ga yadda ginin yake tunda to haka aka yi tafiya ba wanda ya taba gidan ba wanda ya ƙara masallaci ta gurin to shi da ya zo sai ce malamai suka ce lallai a bari saboda mutanen bayan su ɗau gurin darasi zo su ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda ginin sai yake shi kuma sai ce a cewa shi yana ganin babu wani abun da zai sa a bari bayan ga masallaci ya zo da haka can ya karu can ya karu can ya karu nan ko bai karu don haka shakkin sa bai fito ba sai kawai ta a a rurrusa dakunan da sun zama kufayi to sai aka rusa sai ƙara masallacin amma sai aka kewaye da katanga iya gidan amma masallacin da aka ƙara ta kawar sai ya shigar da gidan daga gidan ya shiga masallaci don burin shef ɗin sai fito to amma duk da haka har da ƙarin da yake yanzu haka yadda masallacin yake gine idan ka lura za ka ga wannan ɓangaren gabar ba kamar yadda bangaren yamma bangaren yamma ya fi tsayi bangaren yamma daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa mimbarinsa zuwa babu salam ya fi tsayi akan daga gidansa ya gabar daga gidansa ya gabar kawai dan tsigi ne ba wanda bai wuce wannan fadin sosai ba amma daga can tafiya ne sosai saboda duk da shi ya riga ya shigar amma na bayansa kuma har yau ba a ƙara abun gabar ɗin sosai ba har yanzu ɗin to sai zamanto da aka ƙara gidansa ya shigo sai aka kewaye da katanga yanzu katangan ƙarfe ne ma da ƙarfe aka kewaye kore gidansu shine abu ne masu tarihi za ka suna cewa fa'ajaba rabbul du'a du'a'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya Allah karka bari a riƙi kabari na abun sujjada wato a rinka sujjada ga kabari na shine suke cewa fa ajaba rabbul a ku? sai ubangijin talikai ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahatahu bi salasati judrani sai ya kare shi ta hanyar kiyaye gidansa da katangi guda uku shine wancan da wancan da na arewa kudu ya zama tsibiri zuwa dungun gabar okay sai aka kiyaye shi da katangan karfe eh, da masu sallah ta arewa da masu sallah ta yamma da masu sallah ta gabar da masu sallah ta kudu babu wanda yake fuskantar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana sallah ta arewa da gidan to kawai alƙibla yake fiskanta don gidan yana katange ba yadda za a iya ce yana fuskantar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a yana fuskantar alƙibla gidan yana katange ta arewa wanda yake gabar da gidan kuma dama al'ula ce fuskanta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yamma da shi wanda yake yamma da gidan kuma al'ula ke fuskanta domin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabar da shi wanda yake kudu da gidan kuma ya ba wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya don haka yana fuskanta al'ula wanda kai amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da Allah yi haka eh, yasa za ka ga koyaushe akwai jami'an tsaro da su 'yan sanda da makamantansu wadda da zarar mutum ya tsaya inda zai tsaya ko daga hannun yin addu'a ko mai za ga ana kokarin ya wuce eh, ya wuce ba kar ya tsaya ya zo ya yi wani abu wanda yake eh, haƙƙin Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam khususiyarsa an bunne shi a gidansa eh, amma bai dace ba ga wani kuma a bunne idan har an ci gaba da bunne mutane a gida to gidajen za su zama makabarta to zai zama makruhi ne a yi sallah a gida da kabari a gida da don haka domin can can ne gurin bunnewa inda aka tanada a matsayin makawarta haka yace وقد استنبط البخاري الكراهة min ƙaunihi, sallallahu alaihi wa sallam. imam al-bukhari rahimahullah ya yi baƙin, eh, dalilin da yake tabbatar da karhancin yin sallah a gida idan an bar kaburbura a gida ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alu buyutakum min salatikum ij'alu fi min salatiku wato ku sanya sashin sallolinku a cikin gidajenku sai za sallan nafila akan so a yi ta a gida da yawa mutum wanda yake ko ya je masallaci ko yana abu na musamman sallan nafilfili na dare ko kuma sallan nafila ko da sallar nafila na azhar ne sai mutum zai iya yi a gida bayan ya tafi to amma in ya san in ya tafi kuma zai shiga wata shugula to gwanda ya masallacin kawai don ya samu damar yi to ij'alu alofi buyutikum min salatikun ku sanya sashin sallolinku na nawafil a cikin gidajenku wala tattakhiduha quburan kar ku gidajen gidajenku su zama kaburbura kaga da wannan sai ke nuna tun da rake wala tattaki zuwa kuburan a shikenan kaburbura ba a sallah a cikin su don gida idan akwai kaburbura makaruhi ne a yi sallah a cikin su auradahu fi babi karahiyati salati fil maqabir imam al-bukhari rahimahullah ya kawo wannan hadisin a babin da yake magana akan karhancin yin sallah fil maqabir a makabarta ko a makabartu idan an je makabarta ba a yin sallah makaruhi ne a yi sallah a cikin makabarta makaruhi ne a yi sallah a tsakakanin kaburbura min hadisi bane umar radiyallahu anhuma ya kawo shi daga hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma fa qala al-hafiz sai hafiz rahimahullah ibnu hajar yake cewa wa lafzu hadisi abi hurairah inda muslimin asrah min hadisi al-bab lafazin hadisin abu huraira wanda imam muslim ya fito da shi to ya fitowa kararai bayani sama da wani hadisin da muke magana yanzu wa huwa kauluhu la taj'alu buyutakum makabira shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku sanya gidajen ku su zama makabartu fa inna zahirahu yaqtabi an-nahya 'ani dafni fil buyuti mutlaqan in aka kalli zahirin hadisin cewa da la buyu ta maqabira kar ku sanya gidajen ku su zama makabartu kar ku sanya gidajen ku su zama makabartu shine kar ku rinka bunne a mamatan ku a cikin gidajen ku shine domin ya ce fa inna zahirahu zahirin hadisin la taj'alu buyutakum maqabira zahirin sa yana nuni ya katabi nahiya wato yana nuni ne zuwa ga hani ani dafni fil buyuti hani ga bunne wanda ya rasu a gida mutlaqan kawai kai tsaye abin da yake nuni kenan haka bai kamata ba ce an bunne mamata a cikin gida abin da ya fi dacewa shine a kai su makabartu a bunne su na مما أخبر الشعر مما أيضا فإنهم يقبلون في مواضع الاستشهاد ولا يقبلون إلى المقال حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم وقال أبي عبد الله يا زاد عبد الله لا عليك أن تكون في زاوية أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصيب أمرنا فإني والله لولا أني أترك ولاتي لي ولا بعدي دعوت أن تقل بين يديك قال وبينما أنا في نزالين ابتدت حملتي بأيدي وقلبي حالتهما على ناطح فدخلت بهما المدينة لتسكنهما من قلبها إذ أني خرجت من نادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا بالأكل وتدخلوا آخر مصالحها حيث قتلت فرجعنا منها فدفناهما حيث قتلا أخرجه أحمد وسند الكريم رواه إن أبي جعفر وغير وقد تبتنا في المسألة الثانية عشر قطعة الخامسة والعشرون نعم مسألة شسعين yace wa مما سبق الشهداء في المعركة amma ana tojewa ma'ana ana keɓe daga abin da ya gabata cewa kar abun ne mamaci a gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai aka bunne shi a gida Kususiya ce ma'ana ya takaita ne gare shi kadai shine kawai aka binne kuma shine kadai ya halatta an bunne shi domin annabawa suna rasuwa a inda ake bunne su kuma ya rasu a cikin gidansa to e, amma duk sauran mutane ana so a bunne su a makabarta sai ce wai tasna banda wato an kebe an yi togiya ga daga cikin abin da ya gabata din nan banda ash-shuhada fil ma'araka banda shahidai waɗanda suka yi shahada a gurin fagen daga na yaki fa innahum yudfanuna fi mawaqin istishhadi shahidai ana binne su a guraren da suka rasu idan ana yaƙi waɗanda suka yi shahada anan za a tona musu kaburbura shi a binne su za su tashi a matsayin shuhada a yawon kamar yadda waɗanda suke cikin eh, insha Allah kamar yadda waɗanda suke cikin ihrami na yin umra ko hajji su ma idan su rasu akan kai su makabirar eh, hujjaj hujjaj makabarta ta alhazai ana binne su da ihraminsu ba tare da ana shafa musu turare ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibtiluhu bima'in wa sidir wa kaffinuhu fi thawbayhi fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati muladdiya eh, da sahabin da dabba ta yi gardama ta yi tutsu ta yadda shi sai ya faɗi ta kan wuya abin ta kayi don haka wuyansa ya samu karyewa don haka sai allah ya karɓi rayuwarsa ana filin arfa ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa wanka da ruwa zalla sannan da ganyen sabara ya hana a shafa masa tirare sai ce kuma a masa likafani da waɗannan tufafi biyun da suke jikinsa na ihrami da na ƙasa da na sama kawai shi kenan a yi masa likafani da su fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya za a tada shi ranar tashin alkiyama yana talbiya labbaik kallahu labbaik da haka akwai makabara a can amina inda su ake bunne su wanda suke cikin ihrami Allah ya karbi rayuwarsu suna aikin haji ko suna aikin nusuk to su ma wa'annan ana kai su makabarta amma ta irin nasu to su kuma shuhada ana bunne su a inda aka yi yakin inda sun yi shahada haka ya yace wala yunqaluna ila al-maqabir su kan ba a daga su a dauke su ko jina-jina ko makamantan haka da rauni akai su zuwa ga makabarta li hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita daga madina ya doshi mushrikai domin yaƙansu lokacin da aka tafi yaƙin uhud eh, mushrikai sun zo sun tsare eh, abin sun tsare getin madina ta arewan gabar daga shine jikin dutsen uhud ta arewa to ana aka yi ma'araka to lokacin da aka yi wannan ma'araka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina ya rike su a wannan gurin duk da cewa munafukai ba su so annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ba su sun fi son a zo a yi ragaraga da garin madina da kuma ma kananan yaya da mata to sai annabi sallallahu alaihi wasallam shawari na biyu daga sahabbai ya ya karbe shi kuma aka fita aka je aka same su to lokacin da ya fita Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yana tare da mahaifinsa Abdullah shi Abdullah sahabi ne dan dan sama sahabi to shi ne sai eh, abdallah ya ce wa jabir ya zauna ya zama cikin masu jira a abuna a madina to a nan, anan ne shahidai ba za a ɗauke su a kai su makabarta ba za a bunne su a inda aka yi shahada suka yi shahada to shine hadisin yake so ya bayyana a matsayin hujja shine Jabir radiyallahu anhu ce cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-Madina ila al-mushrikeena liyuqatilahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina zuwa ga mushrikai don yakan su wa qala abi Abdullah babana Abdullahi sai ya ce mu ya Jabir ibn Abdullah ya kai Jabir dan Abdullah la alayka an takuna fi nibari ahli al hatta ta'lama ila ma yasiru amruna babu laifi da ka tsaya a cikin waɗanda suke baya ma'ana masu jira ka saurara cikin masu saurarawa a madina har ka san ina al'amarin mu zai kare mu za mu yi gaba za mu tafi kai ka tsaya a baya wato ka zama cikin waɗanda suke saurare na baya ba sun farkon tafiya ba har sai kaji ina al'amarinmu ya ƙari fa'inni wallahi laula anni atruku banati li ba'di la ahbabtu an tukutala bayna dai. Eh, baban abdullah ya biya wa jabir cewa ya zama cikin wato mutane masu saurare na madina ya ce ba don ina rantsuwa da allah ba don cewa ni zan bar ‘ya'ya mata ba ne don ‘yan uwan jagirin dukansu mata ne shi jagir shi ne namiji to sai ce zan bar ‘ya'ya mata a bayana ne da haka da bashi da ‘ya'ya mata sai wa jagir wasiya Ita akwai bashin kaza da kaza da kaza in bai dawo ba ya yi shahada to jagir ya biya sannan ya kula da waɗannan ‘yan uwan nasa mata eh, to don haka sai zama ya yi sha'awar jabir ya tsaya ya wakilce shi wajen biyan bashi da kuma kula da 'ya'yansa mata to shi ne ya sa jabir a wani yake ba don waɗannan 'ya'ya mata da zan bari ba na so a ce kana yaƙi a gabana har an kashe ka kayi shahada ƙwada da ce fa bai da ma'ana fi nazarin jabir yake ba da labari cewa ina nan a cikin waɗanda suke nan a madina iz ja'at ammati bi abi wa khali adaltuhuma sai ga babarmu nan ko kuma ga babata ta taho da mahaifina da kuma kawuna sai ga nan ta taho abu ne eh, ko a ce adalatuhuma ko adaltuhuma wato in an ce adalci ma na daure su ala abinan adalci ma ala na bifi wato na daure su akan wato raƙumi irin yadda ake laftu a ɗaure wannan ci wannan ci wani za a yi laftun kaya ta nan gefen kaya ta nan gefen kaya igiya su iya tsakiya to haka aka yi da shi abdalla baban jabi. radiyallahu anhu anhu da kuma kawunka duka sun yi shahada sai ga ta ɗauko su akan raƙumi an shigo da su a ɗaure kamar yadda aka yi laftu an shigo da su shine an shigo da su bihim madina ta shigo da su madina litadif huma fi makabirina don ta bunne su a makabartan mu ta madina illa hika rajulun yunadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana can yace ina su wani da wani da suka yi shahada don za a bunye su a gurin sai aka ce masa ai yar uwar abdallah ta tafi da su gida za ta je ta bunne su a makabarta a can madina dogon ba ta da wani hukunci da ta sani na cewa a nan za a bunne waɗanda suka yi shahada saboda haka da aka ba annabi suna da wasallam labari sai ya yi aika yace muna cikin haka ta shigo da su sai ga mutum nan da sauri ya iso yunadi yana shela yana cewa ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun an tarji'u bil qatla lalle manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana umartan ku duk wanda ya san ya shigo da mamacinsa to maza maza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koma da su a koma da waɗannan waɗanda suka yi shahada a fatarfinuha fi iha, haisu kotila ku koma da su ku gunne su fi iha a inda aka kashe su suka zama gawa haisu kotila a inda aka kashe su to nan za a je a gunne su to kaga shi tunda da ba don hakan shine shari'a da manzo sallallahu alaihi wasallam shar'anta ba da waɗanda har an riga an shigo da su garin madina to da wasu ila zai ce abun ne waɗannan in ya so inda suke can abun ne sa kama da ke shar'antawan shi ne in dai shuhada ne to abun ne su a inda wanda suka yi shahada kaga har an zo da su madina da ɗawainiyar da aka sha maki a sake komawa da su da aka aka mai da su can sannan aka je aka binne su wannan hujja ne da yake nuna cewa a duk wanda ya sunna da shari'a shine cewa a kai shi makabarta banda waɗanda suke shuhada domin su shuhada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kokarin da suka yi don iso da su makabarta amma ya hana ya ce a da su can aje abin ne sai kuma shi kansa da ya rasu aka binne shi a gida shi kuma wannan kususiya ne shi abin da ya dace da yake banta da shi ne duk cikin sahabbai bayansa babu wanda kuma aka binne shi a gida kaga wannan ke nuna kususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga kowa ana binne shi a makabarta in banda shuhada waɗanda ake binne su a inda suka yi shahada faraja'na bihima fadafannahuma haythu qutila Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yake sai muka koma da su muka binne su a inda aka kashe su to kaga wannan yake nuna kowane abu kawai ana so a bi shari'a ne idan aka ce eh, kawai gunne wanne kowa ya gunne yadda yake so ta ya zama sabanin shari'a amma a ce ga abun da shari'a ta tanada za a yi to wani ne in an yi an bi shari'a kaga an zo da su madina amma a shari'a a tsari yadda manzon Allah sallallahu da wasallam shari'anta a ne da su abun ne su a inda aka kashe su shi kuma an binne shi a gida amma tun kafin ya rasu a zo ga binne shi dukkan sahabbai da suke rasuwa to ana kai su magabata tun daga na farkon su abuna wanda aka fara kai shi baki ya garkar osman bin Maz'un radiyallahu anhu kowane abu kawai shari'a shine magana wani tare za a ce ana son mutum ya yi bacci shine shari'a ana aikin ibada amma a gurin da akwai gurin da shar'anta bacci aka yi misali in mutane suna aikin hajji in an zo muzdalifa an yi tsayuwan arfa an yi tsayuwan arfa har dare ya ja ko ba za a yi sallan magariba a can ba sai a gangaro muzdalifa a yi sallan magariba a yi sallan isha kasu jam'an wa kasuran jam'u ta akhir to daga nan kawai ba sai kuma zauna a yi ta ibada ko a yi ta addu'a ko a yi ta abunan ba in dai sunna mutum ki so ya dace da shi in dai zo musdalifa aka yi sallan magariba da isha kar ko mutum ya yi sallan magariba da isha ne sai ya zo musdalifa kaga jinkirta sallah a nan shine sunna to idan ya zo ya yi sallan kuma to ba a so ya ci gaba da ko karatun qur'ani ko ibada ko wani abu na ibadar da ake so ya yi ta fi dacewa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine kawai mutum ya kwanta ya bacci to kaga ashe akwai inda a kwanta a yi bacci shine suna ta manzo sallallahu alaihi wani gurin tashi wani gurin a yi kaza don haka a shari'ar musulunci gaba ɗayanta ko mai kawai mutum zai yi ana so ya gane cewa mai shari'a ta tanada mai suna ta ce a yi daga mutum ya bi suna to shi kenan ya ci nasara duniya da lahira na'am sai ce akhrajahu ahmad bi sanadin sahih imam muhammad ya fito da shi mujalladi na uku shafi 397 zuwa 98 bisanadin sahih da isnadi ingantacce wa ba'dahu inda eh, inda abi daud wa ghairihi sa kuma an samu a gurin abu daud da ma wani abu daud din usman magabata muktasara wato a takeice وقد تقدم في المسألة matsala ta goma sha bakwai a shafi na ashirin da biyar ya ambaci wani abu makamancin haka na ولا يجوز دخل في الأهوال الآتية إلى إلا بأمرين ضرورة العين الحكم في الأوقات الثلاثة تعريف قول العين المتقدم النفسي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أن نصلي فيهن أو أن نقبل فيهن وجاء إلى كتب الشرق والغلى حتى ترتفع وهي يكون طعمها زهيرا حتى تميل الشمس وهي زيت الشمس بالغروب حتى تغرب فضع لحامك وستين عليها نعم wannan hadisi a wannan matsala ita kuma matsala ta 91 tana magana ne akan wala ya juzu dafan fil ahwalil atiya illa li darura bai halatta ba abun ne mamaci idan ya rasu a hali hali ko lokuta da halaye waɗanda bayanin su zai zo illa ne zarura sai dai wata larura ta sa dole haka za a yi amma in dai ba larura da ya zama wajibi haka za a yi ba in dai akwai nitsuwa babu wata larura da ta lazumta wa mutane dole haka za a yi to ko kuma za a yi wani za a bunne a wannan lokutan Inda ba larura to a jira wannan lokutan su bushe kafin a binne mamaci amma inda larura ne to ya halatta za a iya binne mamaci a walau a wannan halayya shine a addafnu abuna fil auqati salat binne mamaci a lokuta guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa kar a binne mamaci a cikin su li hadisi uqba ibn amir al-mutaqaddim saboda hadisin uqba bani amir wanda ya wanda ya gabata a baya dilaf wanda yake da lafazin cewa salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin aw an naqbura fihin mautana lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hanan mu mai sallah a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda uku ne au an laƙabura fi hinna mautana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mu mu gunne mamacin mu a ɗaya daga cikin lokuta guda uku ne to shine ya faɗe sai ce hina tatlu'u ba zibatan hatta tartafi lokacin da rana take fitowa ta yi ja ta hudo din nan tana fitowa to nan bai halatta mutum ya yi sallah amma in sallan farilla ne misali wanda bai sallan asuba ba saboda wani larura na na tilas ko larura da ya bijiro masa bai samu har ya samu daman yin sallan asuba ba ya zo zai sallah kuma rana tana fitowa in dai sallan asuba ne tunan kan zai yi wasu malamai suka ce a'a wannan asalatin ta shafi kowane sallah hatta walau sallah asuba ne in dai mutum bai yi ba har rana ta fara hudowa suka to sai ya tsaya har ranar ta fito ta daga sai ta gama fitowa ta daga domin wannan hadisin hannun ne kai tsaye kawai salatu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu mu yi sallah a cikin su ko ɗaya daga cikin ko kuma mu binne mamacin mu a ɗaya daga cikin su duka bai halatta ba shine hina tatlu ash-shamsu bazigatan hatta tartafi lokacin da rana take fitowa tana hujowa haka to hatta tartafi sai an bar ta tafi gama fita ta ɗaga. shi za ka ga malamin fiƙi suna ta kadara rum gwargwadon mashi mana inda a ce za a tsaye da mashi a guri dandali to ranan ana ganin ta je tsinin mashi ko kuma ta haura tsayin mashi din an tsaye da sandan mashi haka tsaye a guri dandali haka nan ranar suke fitowa ta haura mashi su suna gwaji da wancan lokuta a yanzu kuma ana gwaji da agogo misali a ce lokacin yana nufin ɗagawanta shine minti goma sha biyar bayan fara fitowanta abunan malamai a yanzu zafi suna kiyasi na zamani cewa minti goma sha biyar bayan fara fitowanta akwai suka ce a kasa da haka ne wato kasa da haka in rana ta fara fitowa aka ganta to duk inda aka yi minti takwas suka ce za ka sami ta kai kadarar rom za a yi salatu duha za a yi sallah to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hari a wannan lokaci ba za a binne mamaci ba sannan kuma ba za a yi sallah a wannan lokacin ba lokaci na farko kenan na biyu wa hina taqumu qa'imu wa hina wa hina taqumu qa'imu dhahira hatta tanila shams hakan idan rana ta zamanto a tsakiya ko ana zafin rana ko ba a zafin rana inda tana tsakiya to wannan bai kamata a yi sallah ba kuma bai kamata a binne mamaci ba hatta ta nila har sai rana ta karkace ma'ana rana ta yi zawali sai lokacin azhar ya shiga idan rana tana tsakiya inuwa mutu yana karkashin sa daga rana ta fara gocewa za ga inuwa ya fara gocewa shi ma yana fuskanta yana fitowa lokacin lokacin farkon lokacin sallar azhar kenan ba a sallar azhar sai rana ta yi shi shine ta karkace to wannan lokaci ba za a yi sallah ba lokacin da kafin rana ta karkace sannan kuma ba za a binne mamaci ba wannan hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan tashin malamai suka ce waƙatun duha lokacin sallan walaha yana farawa daga lokacin da rana ta gama fita ta ɗaga ƙadarar ruwan haɗin kenan wace minti takwas bayan fara fitowanta ko minti goma sha biyar wasu ma suna ganin minti hudu ma yana iya wallahu alam don haka wannan lokaci dai da aka ce rana ta daga to lokacin sallan walaha ya fara to daga nan za a yi yin sallan walaha har saura a zamanin nan suna cewa minti talatin kafin rana ta zama a tsakiya yanzu lokacin sallan azhar karfe nawa ne lokacin eh karfe nawa sha biyu da nawa da minti ishirin da uku ne ake zawali idan sha biyu da minti ishirin da uku ne ake zawali sai a duba wato kafin sha biyu da minti da minti goma da yawa minti talatin ka kamar sha ɗaya da minti yawa sha ɗaya da minti arba'in da bakwai sai zamanto ba a yi sallan lokacin sallan guha ya shiga a ya fita eh, wasu malamai kuma suka ce a kawai sai in dai rana ta koma tsakiyar ne ba za a yi sallan walaha ba ba za a yi koma wace salla ba amma wanda yake ke a cewa minti talatin kafin zawani shi kenan sai a bar sallan walaha mutum ya makara kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da rana take wahina ya komo ƙa'imu zahira hatta ta mi da sham wahina ta shan sham lilgurub hatta ta haka idan rana ta gama tafiya za ta faɗi tayi yi jazir inna a lokacin ba a sallah haka kuma ba a kai mamaci a ji abin ne shi a wannan lokaci illa li darura sai dai in larura misali mutane sun allah ya kaddara wani ya rasu a wani gari to sai aka je kafin a isa garin a gama komai an samu kai a ɗaya da cikin waɗannan lokuta in kuma ba a yi a wannan lokacin ba mutane wajen dawowa ko kuma yin wani abu haka zai zama an shiga wani hali daban to kaga ko a wani lokaci ɗaya bisa ɗayan lokuta ukun nan ya halatta shi ne illa ne zarura ko kuma shi mamacin idan ba a binne shi ba wani abu da ake tsoron faruwa to zaɓi a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta ne amma inda ya haka kawai ne mutane an yi rasuwa to ba za a binne mutum ba a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda uku hakanan kuma sallah ba za a yi sallah ba a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku wannan hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka dole mutum ya ya bi shari'a bin shari'a shine hanuwa daga abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da kuma aiwatar da abin da yake a aiwatar na'am mara you. وقد إلى ذلك من حالة المحنى وغير من العلماء البرية بل ما إلى قول وأول قول أبي أي مسلم قال أبو الحسن الأسندي ولا يبقى أنه على حديث ولا لا يسأل إليه فيه من لبن الحديث قال بعض من قوله إذا دخل فلا يقال قوله إذا صلى عليه وقال أنه حديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن المخروج yace wal hadithu zahiru dalala ala ma zakara don ka wannan hadisi kawai a fili yake sarari wajen bayyana dalili akan abun da aka yi bayani a baya cewa ba za a bunne ba a ɗaya daga cikin lokutan nan sannan a inda ya kamata a bunne wanda ya kamata a bunne shine makabarta in shahidai ne a inda akai suka yi shahada da makamantansu wa zama ba ila zalika ibnu hazm ibn hazm sahibul muhalla ya tafi akan wannan bayani din fil muhalla wa ghayruhu min al ulama banda ma ibn hazm wasu malamai ma sun tafi akan haka ba za a bunne mamaci a ɗaya daga cikin lokuta uku ba kuma ba za a yi sallah a wannan lokuta ba wa min at ta'wilat al ba'ida daga cikin ta'wiloli da aka yi ta waɗanda suke nesa da haƙiƙanin ma'anan hadisin bal al batila bal ma ba ma suke nesa ba kawai ta'awilat batila wanda ba su dace ba qaulu ba'dihim fadin wasu daga cikin masu ta'wili cewa qauluhu naqbira aw naqbira mautana aw naqbira na mautana dinna ai ma'anan naqbira nusalli to wannan naqbira bi ma'ana nusalli yace wannan ta'wil ne batil ba inda aka zo da kalmar naqbir bi ma'ana nusalli قال أبو الحسن السندي wala ya kafa annahu ma'ana ba'idun ya ce ba wani abun da ya ɓuya cewa wannan ma'ana ne ba'id babu inda naƙabir ya yi kama da ko kuma ake ba shi ma'anan nusalli la yansaku ilaihi zihin min lafzil hadith don haka basira ƙwaƙwalwa ba za ta taɓa tafiya zuwa ga wannan ma'ana ɗin ba ƙwada ba zuwa yi Ƙabarahu eh, idza dafana qabarahu idza dafana yawa idan mutum ya gunne abu za ya cewa qabarahu kamar masa ya masa kabari wala yuqalu qabarahu idza sallah alaihi amma idan mutum yayi sallah wa wanda ya rasu ba za a ce qabarahu ba yayi masa kabari ba sai da ce sallah alaihi amma idza dafanahu za ya cewa qabarahu to don haka ba inda kalmar kabar za ta zo kuma bi ma'anar sala wal aqrab أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره يتكوي ما في كتاتي شيني حديث أينا كركتوا زواغا رأي إمام أحمد دكما وننسى أن الدفن مكروه في هذه الأوقات شوى كوي بن متم أو أن اللوكو تنكوي مكروهين لكما تأتي أنيما يتقلت إن شاء الله تعالى أنك أنني زامنه tsaya da muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga nan wallahu ta'ala alam na alaikun salam na sibir magarya wasu malamai sun ɗauke shi a yanzu kamar habulu mai abunan sabulu mai kumfa da fice da su saboda bayan eh. da ce sabara ku ba magariya ba eh. eh. a ah, magariya ne فأنا منهم وقال رسول الله محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yake ne Thank you. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan abuna tsintuwan abun da ya tsinta karami ne to idan ko shi kansa in har yana da abinci ko da bukatan amfani da shi in dai karamin abu ne to zai iya amfani da shi amma in ne shi ya bayyana kuma zai biya haka kuma idan ba da bukata ya ga cewa zai saya wa wasu abincin da suke mabukata to zai saya ya sadaka idan saya ya sadaka daga baya kuma sai mai abun ya bayyana sai ce a ya yi sadaka in yana son a dama da sunan ladan ya tafi sai ce a a shi kudin sai ke so to sai ya biya shi amma in ya amince cewa eh to tunda an yi sadaka shikenan to wannan ba ba wani abu ne don haka ya iya zai iya amma in babban tsintuwa ne shari'a tana nuna shekara ake ana cikiya hanyoyin da ya dace na a binciki sanin samu wanda abun nasa ya salwanta mayan karami ne wanda kawai in ba gani ba don an dauka ba ba zai zama wani abu mai tasiri a rayuwar wanda ya rasa ba to wannan sai ya halatta in za a saya wa abinci waɗanda suke da bukatun abinci amma kuwa in ya bayyana ko da karama din ce tsuntuwar in ya bayyana kuma yake bukatun kudinsa to wannan dole zai biya shi tsuntuwa a gurare daban-daban wanda ba harami ba harami ba a ma dauka mutum ya ga tsuntuwa ya ga kudi yana cikin harami ko maka ko madina wannan ba zai dauka ba amma a gurare eh, wanda ba can harami ba mutum zai dauka in karamin abu ne to in shi din mabukaci ne ga amfani da shi in yi amfani da shi babu damuwa amma in shi ya bayyana zai biya wa za aya haka kuma in ya saya wasu abinci in shi ya bayyana ya ce ya saya wasu abinci an yi sadaka ya haƙura da cewa yana fatan lada a gurin Allah shi kenan in bai haƙura ba sai a biya shi wallawa ala wato wannan ya samo ne daga abinan saɓani da malamai suka yi wajen kayyade sunayen Allah asma'ullahi da husna Allah subhanahu wata'ala ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha to sunayen Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya basu su kai tsaye a yi ibada da su a kilashi da su a kusaci zuwa ga Allah da su 99 amma akwai sunaye da yawa wanda suke koyi ba ma wanda ya san su kuma sunayen Allah ne wanda Allah ya bari don a yi ibada da su a samu rahamarsa su ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna yace Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda duk ya kiyaye su ya san ma'anonin su ya aiki da su da kalar janna zai shiga aljanna to a ko yanzu wasu suna cewa man san da kalar janna in mutum ya haddace wa inda tara matukar ba wani matukar musulmi ne wanda yake ayyukansa daidai gwargwado babu haƙƙin wani inda haƙƙin wani an je sai an biya haƙƙin bayan an gama biya zai iya wucewa aljanna wannan cikin ramar Allah amma in ba ka musulmi wani ya ƙoƙari inda ya haddace asma'ullahi da husna kawai zai iya shiga aljanna dalilin haka saboda nassin hadisi man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to a cikin sunaye asma'ullahi husna akwai al-mukhtalaf fiha akwai waɗanda kuma malamai sun gama bincike ba sa cikin asma'ullahi husna amma yayi shahara a bakin mutane kamar misali ar-rashid ar-rashid a binciken malaman da suka yi rubutu akan asma'ul layar husna su suna ga babu a rashid a sunan Allah ko a Alƙur'ani, ko a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan sunayen Allah sun tabbata a cikin Alƙur'ani. akwai adadi kuma wanda suke an samo su ne a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ashirin da biyar ya yi sama to sai suka ce akwai kuma wasu wanda ana cewa ana cewa sunayen Allah ne wasu malamai sun ce ba sunayen Allah bane wasu malamai sun ce eh lalle suna cikin sunayen Allah don haka an yi sabani a kansu kuma eh, kusan goma sha don haka waɗanda ittifaƙan suna daga cikin sunayen Allah su wannan babu matsala waɗanda kai tsaye kawai malamai sun tabbatar cewa ba sa cikin sunayen Allah to kawai ba matsala an san ba sa cikin sunayen Allah in an ce babu ar-rashid a sunayen Allah to ba za a ce mutum abdur rashid ba sai dai a ce masa rashid kawai ko da da ana ce mutum abdur rashid sai a koma a ce masa rashid kawai to wannan shine sashin malamai suka ce al-muhsin yana cikin sunayen Allah wasu sai suka ce a a baya cikin sunayen Allah sai suka tafi kan to a rinka cewa yaro in an ce masa abdul musin to ce masa mohsin kawai shi za wasu ka yi suna cewa musin eh, musin amma akwai suna kuma a larabci muhaisin yau muhaisin daban to amma sheikh muhammad bin salih al-usaimi rahimahullah ya rubuta littafi akan asmaul asma'ullahi al-husna ya tabbatar da cewa al-muhsin yana daga cikin sunayen Allah daga an ce mutum abdul musin kawai sai da ce abdul musin bisa hujjan tabbas yana cikin sunayen Allah to ba za a ce wa yaro eh, eh, ba za a ce masa al-musin ba amma a ce musin kawai a suna amma ba ana nufin abdul musin ne ya dawo musin ba a asali kawai sunan da aka sa masa shine sunansa muhsin a kalmar ta larabci da wannan sunan suna ne mai kyau aka ce kawai sunan wannan yaro muhsin shikenan amma idan abdul musin ne to kawai a kira shi abdul musin bai dace abdul musin kuma ne da shi muhsin ba muhsin suna ne daban an sawa yaro suna muhsin kenan amma an sawa yaro suna abdul muhsin abdul to kawai a kira shi abdul muhsin wanda ya abuna yace Sheikh Uthaymeen ya yace wani yana daga cikin malamai abinda suka yi tabani cewa yana daga cikin sunayen Allah ko baya cikin sunayen Allah yace ar-rajih mafi karfin magana tabbatacce ne yana daga cin sunayen Allah haka za a ce abdul wallawa wallahu alam haka ba za a ce masa muhsin ba in dai abdul aka sa to sai da rinka ce masa abdul musin sai mutum ya sako suna sai kuma zai muku ya rinka muku tambaya wai za a iya cewa kaza kai ka sa suna cikakken suna to me yasa kuma za ka tambayi wani kuma to za a iya cewa kaza da ka ce ka zan kawai wani wani shi ka zan huta in ka sa suna kawai ka tabbata a sunan yauwa abu ne bai kama wani tayi ce ka bi a gida ne kawai ake shawari sai ka ga an sawa yaro sai kawai a gida sai a ce to kawai sai wani kawai ya yi bikake ya ambaci rabin sunan shi kenan za ka jan cewa an sawa yarinya roma yi sa'u sai kawai mutum ya sai ruma ne ruma ne ruma an ce sunansa ruma isawu sai ka kawai an ɓata yarinya suna ruma wai ruma sai ta amsa alhali sunanta ruma isawu in ka sa mutum suna kana mai tafa'ulan ma'ana kana mai kwaɗayin ya zama mai irin wancan sunan ana yi wa mutum mai suna ne don ana kwaɗayin watakila wasu ɗabi'u to in ka ɗau sunan sahabi kai wa ɗanka mai suna to kana so ya zama irin wannan abu na ɗin to kuma sai ka zo ka taƙaita ka kawo wani abu daban saɓanin yadda shari'a take kuma saɓanin sunan wancan ta ba sama mai mutum yayi da yawa mutane sai su samo suna mai kyau amma sai su ɓata sunan sai zama to ba wancan sunan suka yi ba ko ba su yi wani daban ba ka sun ɓata wani suna daban wa 'ya'yansu eh, to duk wannan ya kamata a lura don haka ba za a cewa abdul musim musim ba yau sai in da cin kawai an yi wa yaro suna ne musim ci wannan wani abu ne daban أما عبد الموسي سنات عبد الموسي الله أعلم Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su yasu da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'i ah, wanda ya kawo kaya abuna a wannan ah, farkon wanda ya wanda ya samu karuwa ta yaro da samu su suna abdul muna fatan barakallahu da wanda ya samu karuwa ta ya بارك الله لكما في موهبيكما وشكرتما الواهب وبلغ أشدهما ورزقتما برهما الله ينصى البركة wadda ya kawo kaya Allah subhanahu wataala ya kawo ciniki mai albarka wanda yake aka karbi takardunsa don neman aiki Allah ya bada aiki mai albarka da wadda yake cinikin fili na fatan Allah ya sanya albarka cikin cinikin ya sa a dace mai cinikin gida Allah ya sa a dace da wadda ake bin sa ba su suka Allah ya bashi ikon biya dukan mu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa kakanninmu Allah ka fasaha mu cikin kaburburan su ka hada mu da su cikin jannatin firdaus Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu da iyalan mu Allah ka mana kariya da kariyar ka daga kowace kowane irin sharri Allah ka kare mu daga fitintinun masu fitina ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah ka shugabantar da shugabanni na kwarai akan mu waɗanda za su taimaki addini waɗanda za su taimaki addini su taimaki talakawa duk waɗanda suke da nufin gyara Allah ka taimake su masu nufin handamewa da azurta kansu Allah ka hana su ya jalali wal ikram ya ka a on qaribun mujibu da'awat Allah ka tabbata mana da nitsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya ka ba mu iko riko da addini sau da kafa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تدع للدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك